Assalamu alaikum jama'a. A bidiyo na yau zan nuna muku yadda za ku magance matsalar idan za ka yi downloading ɗin wani application na Play Store a Play Store sai ya nuna maka cewa baka da insufficient memory. So wannan babban matsala ce. Yawanci za ka ga wani lokacin kana da ma free memory ɗin amma zai gaya ma insufficient memory. To wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku magance wannan matsalar sannan ku yi downloading ɗin abin da za ku yi downloading ba tare da kun goge komai ba. kafin na shiga cikin bidiyo na kai tsaye ku yi subscribing channel dina ku taba alamar karawa domin kada bidiyo na zafafa irin waɗannan su ce ku farko idan kana so ka yi downloading bari in gwada yin downloading misali na shiga cikin play store zan yi searching wani application sai zan yi downloading wannan application din inda ya nuna min insufficient memory sai na goge wani abu free of space to application din da zan goge sai na goge abin da ya kai adadin 191 MB kuma shi wannan application din bai da girman wannan 191 MB so ana samun wannan problem din sai ka rasa yadda zaka kai ta goge-gogen application to abin da zaka yi shine hanya ta farko shine zaka je setting idan ka je setting sai ka je storage naka kun ga ina da free memory 161 mb na a can internal storage kenan tunda nan shine abin da yake da alaka da nemarin da suke bukata sai ka shiga wajen in ka shiga gama calculating in ka je can kasa akwai cake data yawanci in kana browsing yana taruwa shi wannan cake data yana taruwa ne ta yayin da kake browsing zai hana ka kai abin da za ka yi ka fara kiliyarin kyan data na yi kiliyarin kyan data zai dawo zero. in ya dawo 4kb to sai ka zo application naka na kan waya wanda kake amfani da su su ma suna accumulating ɗin data wadda kuma ba ta da wani mahimmanci a wayarka sai ka shiga cikin apps ɗinka. ka shiga cikin apps sai ka duba applications ɗin ka ga su misali kamar wanda kake chatting da su kamar whatsapp kun ga whatsapp 88.68 kun san cewa ai bai kai haka ba nauyinsa gaba ɗaya shi whatsapp ai bai fi bai fi 20 to 30 ba to akwai buƙatar ka rage shi sai dai in ka rage sai ka ƙara login ina fata kun gane abu mai sauƙi da za ka rage shi ne ka je facebook saboda shi login ɗinsa za ku gabe da wahala mun ga facebook facebook 230 mb so 230 mb ya yi yawa gaba ɗaya facebook bai fi ya ce 50 mb haka ba to ka shiga cikin facebook ɗin kai clear data ɗin shi zai dawo kamar ga 47 ina fata kun gane to yanzu na samu free memory sosai wanda duk komai zan iya downloading ɗin shi in na koma zan yi downloading wancan application na play store yanzu bari ku ga yan gwada download wani application ɗin ba zai bani wani notice ba zai yi downloading lafiya lo ina fata kun gane kun ga zai yi downloading din shi lafiya lo to wannan hanya ta farko kenan wannan hanya ta farko kenan sai hanya ta biyu dama ta google play store shine fa wani matsalar free space hanya ta biyu shine akwai apk application ne da ake downloading applications a cikin shi da yawa kuma yana da website yana da application to ka soke application din a wayarka in ka soke application din a wayarka duk wani downloading zaka yi sai ka shiga ciki kai sacin kamar yadda kake a wannan google play store to zaka bari mu soke application na apk to wannan shine application na PKPO zan shiga na sauke shi za ka iya yin downloading application ta cikin shi in ka taba wancan satin na sama to amma yanzu ni apkpo application din nake so na sauke zama yana kan wayata duk lokacin da zan shiga na downloading zan shiga cikin shi kamar yadda nake shiga cikin google play store ina fata kun gani gashi ne yana downloading in ya gama zan yi installing din shi to gashi nan ya gama downloading yanzu zan shiga na installing din shi to gashi nan ya gama installing zan shiga cikin shi wannan cikin kenan za mu yi alawan so da application ɗin da ke bukata kai downloading za ka yi sacin ɗin shi ta sama wannan cikin apk view kenan misali zan sacin wani application let's say applications din nan da na yi sacin video editor to inda za ka yi downloading ta shi wannan video baya cin space sosai ku installing din application ku sauke shi a wayar ku in za ka install application daga gefe ga shi install sai ka taba sai application ta cikin irkpu ina fata kun da bida sannan yawanci shi wannan insufficient memory za ga in aka mu wannan matsalar har message in an turo ma baya shigowa wayarka to don haka yana da kyau ka magance wannan matsalar ka san yadda zaka ringa free zaka ringa samar da space a cikin wayarka ba tare da ka yi goge-goge ba ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani zaka iya a comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa sai anjima.